Afisawa Sura ta biyar Saboda haka sai ku zama masu koyi da Allah in ku ƙaunatattun ’ya'yansa ne, ku yi zaman ƙauna kamar da almasihu ya ƙaunace mu, ya kuma ba da kansa mu, sadaka mai ƙanshi hadaya kuma ga Allah. Kada ma a akwai ambaci fasikanci da kowane irin aikin lalata ko kwaɗayi a tsakaninku, domin kuwa bai dace da tsarkaka ba. haka ma alfasha da zancen banza da wauta don bai kamata ba sai dai a maimakon haka ku riƙa gode wa Allah kun dai tabbata ba wani fasiki ko mai aikin lalata ko mai kwaɗayi wanda shi da mai bautar gumaka duk ɗaya ne da yake da gado a mulkin almasihu da na Allah kada wani hilace ku da maganar wofi gama sabili da waɗannan zunubai ne fushin Allah yake aukuwa akan kangararru. saboda haka kada ku yi cuɗanya da su domin da ku duhu ne amma a yanzu ku haske ne a cikin ubangiji ku yi zaman mutanen haske domin haske shi ne yake haifar duk abin da yake nagari na adalci da na gaskiya ku dai tabbata abin zai gamshi ubangiji ku yi nesa da ayyukan duhu na banza da wofi sai dai ku tona su gama abin kunya ne amma faɗi abubuwan da suke yi a asirce duk abin da aka kawo a gaban haske a san ainihinsa gama duk abin da aka san ainihinsa ya haskaka saboda haka aka ce farka ya kai mai barci ka tashi daga matattu almasihu kuwa zai haskaka ka saboda haka sai ku mai da hankali kwarai ga zamanku kada ku zama kamar marasa hikima sai dai masu hikima ku yi matukar amfani da lokaci don kwanaki mugaye ne, don haka kada ku zama marasa azanci, sai dai ku fahimci abin da yake nufin Ubangiji, kada kuma ku bugu da giya hanyar masha'a kenan, sai dai ku cika da ruhu, kuna zance da junanku da kalmomin zabura, da waƙoƙin yabo, da waƙoƙi na ruhu, kuna rera waƙoƙi da zabura ga Ubangiji da yabo a zukatanku. kullum ku rika gode wa Allah Uba da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu a kan ko menene. Ku bi juna saboda ganin girman almasihu, ku matan aure, ku yi biyayya ga mazanku, Ubangiji kenan kuke yi wa, don miji shine shugaban matarsa, kamar yadda almasihu ke shugaban ikkilisiya, wato jikinsa, shi kansa kuma shine mai ceton jikin, kamar yadda ikkilisiya take bin almasihu. haka kuma mata su bi mazansu ta kowane hali. Ku maza, ku ƙaunaci matanku, game da almasihu ya ƙaunaci ikkilisiya, har ya ba da kansa dominta, domin ya miƙa ta ga Allah tsarkakakkiya bayan da ya wanke ta da ruwa ta wurin kalma, domin shi kansa ya ba kansa ikkilisiya da ɗaukakarta, ba tare da tabo ko tamoji ba, ko wani irin abu haka. da dai zamo tsatsarka marar aibu ta haka yawa jaba maza su ƙaunaci matansu jikinsu kenan suke yi wa ai wanda ya kaunaci matarsa ya kaunaci kansa kenan domin ba wanda ya taɓa ƙin jikinsa sai dai ya rene shi ya yi tattalinsa kamar yadda almasihu yake yi wa ikkilisiya domin mu gaɓoɓin jikinsa ne saboda haka ne mutum sai ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa ya manne wa matarsa su biyu su zama jiki guda wannan asiri muhimmi ne ni kuwa ina nufin almasihu ne da ikkilisiya duk da haka dai sai kowane ɗayanku ya ƙaunaci matarsa kamar kansa ita matar kuwa ta yi wa mijinta ladabi